Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani. tunani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu A yau Juma'a 21 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masu raro barkanmu da sake sada da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. Barkanmu da zuwa cikin shiri mai ilmantarwa faɗakarwa da kuma tarin abubuwan ban sha'awa a rayuwar matasa. To a yau dai za mu yi magana ne akan cirani. Harkar cirani al'ada ce wacce jama'a a ko'ina a faɗin duniya ke yi don neman arziki, kasuwanci da kuma aikin yi a wasu ɓangarori ko kuma yankunan da ba nasu ba. To a ƙasar Hausa dai cirani da daddiyar al'ada ce wacce ake yi lokacin rani kafin tsayuwar damina a koma gona. A wasu lokutan har 'yanci ranar kan yi dogon zango zuwa wasu shekaru kafin su koma mahaifarsu don kai abin da aka tara ko kuma aka samu a wajen ciranin. To shekaru da dama dai mutanen Najeriya kan tafi cirana cikin kasashen Afirka, kasashen Laraba ko kuma na Turawa wanda sukan haɗu da ƙalubale da jarabawa kala-kala. A wannan zamanin, cirani ya ɗauki sabon salo inda matasa maza da mata ke rubin shiga kasashen da suka ci gaba a ƙoƙarin su na samun ingantacciyar rayuwa ko tara arziki mai gwaɓi. To ƙasar Saudi Arabia ma na da irin waɗannan bakin ciranin wanda ake yi wa lakabi da 'yan tukari. Akwai su maza da mata a ƙasar waɗanda wasunsu sun shigo ne ta barauniyar hanya yayin da waɗansunsu suka shigo da takardar aikin yin aikatau a gidajen laraba wanda ake yanka musu sharuɗan lokutan da za su zauna a cikin ƙasar. tare da shirin yau da gobe ya yi tattaki ne zuwa ƙasashen waje yau muna tare ne da um, 'yan najeriya mazauna saudi arabia wanda suke zaune a madinatul manawara muna tare da aisha da kuma jamila wanda za mu yi tattauna da su akan al'amarin rayuwar mutane ake cewa takari wato wa'inda suka zo a cirani kasashen waje musamman saudiya muna son mu sani barin fara da aisha shin ya rayuwar ku yake a wannan kasa mai tsarki wato ƙasar saudiya musamman wanda suke zaune a wuraren misali riyad a madina da makka da sauran wurare ya rayuwar ku take ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iyo hajiya to alhamdulillahi da fatan kun same mu lafiya masha Allah mu mazauna garin madina ne gaskiya rayuwa saudiya akwai kalubale duk wanda ya shigo ta sai yayi da ya sani da farko dai zaka shigo kana farin ciki amma kalubalen da za ka fuskanta ya fi abin da ka bari a gida bas shi zaman saudiya akwai samu Za ka nema kuma za ka samu amma kuma in ka yi wasa a kasar ka cinye shi sabida abu na farko na ɗaya kuɗin haya idan kana biyan dubu biyar a najeriya kuɗin haya a wata to a nan in ka karbi gida abin da za ka biya a wata za ki iya biyan kuɗi jaka ɗaya jaka ɗaya yanzu a kuɗinmu na najeriya yana kama dubu ɗari hudu a wata a wata ɗaya a wata ɗaya wata ɗayan dol to shi sa ke ce muku hajiya ke sannan sannan abu na biyu yanzu gidajen ma sun yi tsada sun suna wahala wanda yake da nashi tsoho yake lallabawa ya zauna saboda rushe-rushen nan da ake ya sa gidajen suna tsada sosai. To a Madina kenan ana rushe. A Madina sosai an fara. Saboda da kin ga zaki samu gida a riyal ɗari takwas tamanin miya zaki sami shi alif riyal. To yanzu gida zaki sami shi ɗaki biyu ma sai a ce miki alif alif wa mitan alif wa talatin miya. Ɗaki biyu. Oh. Riyal ciki eh, da falo. Ɗaki biyu dai haka dol da kitchen da bayan gida za a ce miki riyal dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu. Kuma duk watan duniya baki isa ki ƙara kwana ɗaya ba mai gida zai daga miki hankali ya ce zai fitar zai kira wato ba kamar a Najeriya ba za ka ce ce da Allah ayi hakuri albashi mai zuwa gobe ki ci wata ko jibi saura kwana biyu ma zai fara buga miki ya ce miki yana son kuɗin gida to bari mu dawo kafin mu kai ga maganar ma gida ya kuke samun kanku a Saudiyya? ne ma'ana ba ku da takarda ne idan kuka shigo abun yake muku ake samun matsala ko ku kana da takarda ka shigo bisa hanyoyin da doka ya ce shi ma matsala ne ko kana da takarda rayuwar garin akwai kalubale yanzu ni haka ni ina da igama ina da takarda na shigo da igama ta na shigo to amma nan igama ta kare kin ga idan igama ya kare yana bukatan jaddadi wato canzawa canzawa mm. shi da kansa a zaune yake yanzu ni in nace zan gyara igama ta ina bukatan kuɗi sai na nagala kafili sannan kuma in jaddada ta in na jaddada in yi kurucin tafi gida ina so in je gida in je ga iyalai na in ga yayana saboda ai ina da iyaye da iyaye daga can Najeriya daga can Najeriya to amma nan in na lissafa kuɗin da zan kashe in yi wannan gyaran in fita na gwammace in tura ma iyalai na in kyautata ma rayuwarsu tunda duk nauyin iyalai na kaina yake Jamila, rayuwar ku a nan a Saudiya um, ban sani ba shin kuna da damar zama a ko ina a cikin ƙasar Saudiya ko kuwa akwai garuruwan da ba ku isa ku shiga ba? Eh, masha Allah. Eh, to muna da damar zama a ko ina. To amma rayuwar ce da sai a hankali. Menene matsalar ta? Matsalar ta yanayin za ka iya neman abu ya kare ma a nan. Dai gashi nan dai da matsalolin yau da gobe dai. muna da dama amma ba mu da yanci balantana kuma ya zama kai ba ka da takarda a ciki shi mai takarda ne ma yake da dan a akan komai amma mara takarda ne babban mai matsala a rayuwa a cikin nan saudiya wato suna wanda suke boye boye yawa ake boye boye tsakanin mu da su. To, yaya um, maganan yancin ku da kika ce ba ku da yanci kamar sauran yan kasa musamman um, ya danganta da cewa ku bakake ne ake muku haka ko kowa ma inda ba dan Saudiya wani ana mishi haka. Eh wato gaskiya ya danganta don zan ce miki dukkan haka suke suna da wani abu ne kamar suna da kabilancin su yayi yana da karfi. kabilancinsu kuma sun fi ga ɗan Najeriya tunda koda bako ne ya shigo zaki ga koda a gurin sallah ne akwai nuna kabilanci to balantana kuma gurin neman halak ɗinka. To ba kya ganin kila yana ɗaya ba za a rasa dangantakar halaye da kuma irin su ɗabi'u da 'yan Najeriya suke irin na ɓanna ba? Fa'ilala wallahi in ma abin nan ne shi ɗan Najeriya yana da wani abu shi duk inda ya je yana da wani irin zafin ran nema kuma yana tsayawa akan gaskiya shi din amma an fayyace mun fi fararen nan gaskiya da rikon amana su kansu suna faɗi alhamdulillah gaskiya ne kamar yadda jamila ta faɗi haka ne rayuwa shi a nan wanda bai da yanci kamar wanda bai da takarda ba mu da yanci mai takardan ma yawwa to mai takaddan ma shi ma in ka shigo da takardan ma suna so ka tsaya ne a karkashin kafilin ka kai aiki ba irin wannan sana'an da yanzu mu muke ba sana'an abinci ba sai dai yawwa sai dai ka je karkashin kafilin ka ka yi mishi bauta ya ni bauta ki yi wanke wanke da shara a gidan shi idan matsala ya taso ya zo ya tsaya miki amma nan yanzu kin shigo da igama ba ki da kafili tun da kafilin ki bai yarda shi ki je ki wani neman kuɗi ba ai za ki tsaya da kafa miki ki ki abin alheri wato kuna shigo ne a matsayin ma'aikata kana shigo a matsayin ni a yanda na shigo na shigo a matsayin zan yi aiki ne amma da yardan kafili na ba zan yi aiki a karkashin shi ba zan yi aiki a inda nake so in nemi kuɗi na kawai in na shekara biyu a jikin shi in fita in nagala kafili in canja wato su zan suna muku kamar a matsayin jingina kenan Yau kaman kaman dai ubangida kenan yawwa kuma larabawa ne ko ba larabawa ne larabawa ne yan kasa sanin su ai su ne za su baki biza ka shigo in ba su ba wanda zai sai baka biza ka shigo ai sai dai in su su ne za su baka biza kaman sun dauko ka a matsayin yaron gidansu kamar akwai wani kuɗi da kuke biya su kenan akwai kuɗi duk shekara sai ka gyara takarda ka biya kuɗin nan a'a su shi ka fili. shi ka fili ana biyan shi kuɗi kaman waliyin ka kenan ka fili yau shi ana biyan shi kuɗi ana biyan kuɗi dole ne zaka biya kuɗi kai ka ringa biya kai ka ringa biya to idan kuɗin to yanzu ai suna sa kuɗin ma yana yin yawa suna cuta sosai sai sa ma yanzu gwamnatin wani lokaci muka ji suna cewa za su eh, duk wani kafili zai nagala ya zama kafili ya zama gwamnati ita ke da kafilin kowa a tsaya a ƙarƙashin gwamnati to mu muna son haka ma inda gwamnatin za ta yaka saboda muna tunanin kamar za a ɗan samu ɗan sassauci ba kamar su irin haka din ba dan mutum shi kafili ya ga dama ma ya ɓata miki takarda ba tare da kin mishi laifin ko in ya ga kina ci gaba kina bige bigen ki ya gane alkhairin da ke samu da yanayin samu ki ya ga dama ya ɓata miki takarda ya mika ki kasar ki ba tare da kin yi mishi wani laifi ba ke ba ki karya mishi doka zaki biya ki gyara igama zaki biya shi abin da ya daura miki amma ya ga daman ya bata miki takarda wannan duk saboda suna da kabilanci mutane ne masu kabilanci to ana zargin cewa ku wato takarun da suke zama a Saudiya musamman zan ci yan Najeriya da cewa kuna yin zamba cikin aminci wa mutanen da suke zuwa nan wurin kuma kan yi ayyukan da ba a sa ku ba ko kuma ku gudu daga nan zuwa can gaskiya ba gaskiya ba Jamila. Mm, gaskiya ba gaskiya ba ne. Su ɗin ba zai dai wuce akan dan harkar da ake na gidan alazai ne suke kafin alazai su shigo sai a riga a bata mu amma mafi akasari gaskiya ma mu wa'inda muke taimako yan mu alhazai za su iya bata mu dawo da su za su iya so nawa ma zaki gani hajji a banan ɗin da muke zaune a nan an cuce su a shago gurin siyayya mu muke komawa mu ce mu je mu tsaya sai mun ga an abin nan ɗinsu an da musu da kuɗin su eh, mun san da mun san yaran kuma fi akasa da ga an tura an ɗauke su a ce za a kai su wani guri in banda yanzu da ake haɗa su a yi gurin to a gurin wannan ma tafiya za ki ga ana an an ciro musu kamar wuka ko wani abin sai kiga sun kwace musu kuɗin su ba abin da baya faruwa amma menene da yake mu yayi wannan sunan mu yayi abin nan to shine ake ganin kamar komai mu muni masu zama garin nan jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu dan shakata da wannan koma ga rayuwarku na kashin kanku kuna aure idan kun zo mu je ga bacin soyayya da soyewa tun daga wurare kala kala da ban sha'awa eh to gaskiya shi mutane majority kin san wani yana da ra'ayin aure da yawa masu aure suna da suna da yawa wasu sun zo ba auren sun yi mm. wasu kuma sun zo da auren auren ya mutu anan to gaskiya ra'ayi ne in kana so zaka yi auren ka in farin kake so zaka aura in kuma dan kasar kake so zaka aura kuma kuna shagali komai kawai yadda ake a Najeriya za mu kama ah, gasur a je a yi hidima me kasar watan wurin eh, shakatawa wurin shakatawa za mu je mu kama a je a yi hidima a kwana ana hidima in an fara shi tun abinan karfe takwas za a ce yani ko karfe shida ne yamma mm. sai wani shidan safe za a oh. tashi za a kwana ana hidima a yi dinke dinke kuna yin lefe kenan da da sadaki eh, da lefe duk wannan ana yi ke zaki ana lefe duk ana yi zaki lissafa mishi abin da ke so ku daidaita wannan tsakanin ki da ke da shi ne to bayan an yi aure akwai 'ya'ya da za a samu za kuma a ci gaba da rayuwa ana haifar shin kuna da 'yancin sa ku a cikin makarantu ko kuma asibitocin kasar nan gaskiya shi makaranta din kamar yara suna iya yin karatu daga irin firamare iyakacin shi kenan na gwamnati ko na masu shi ma sai dai na kuɗi amma ba daga nan ba kalas yaro baya ci gaba tun da iyayen shi ba su da takardu shi ba bai da takarda shi sa shi to a shi an haife shi a kasar ne ko an haife shi tun da bai da takarda ba zai yi karatun da ya wuce firamare ba to ya magana asibiti fa kuna iya zuwa asibiti ana iya zuwa asibiti na kuɗi na hukuma kuma idan ka je in sharwanka bai kare ba za ka yi jinya za su ɗauki nauyin komai da komai za a yi maka shi komai free ne asibitin hukuma yanzu in akwai mara lafiya a gida za a buga akwai numbobinsu ana buga za su zo da ambulance su ɗauki mara lafiya su tafi da shi idan sun tafi da shi za su je kashe shi a yi mishi duk abin da ya dace in amaliya ne in komai ne zai sa hannu kuma kalas yana samun sauki za su yi mika shi kasarsa. To idan bai da takardu kenan. Bai da takardu kenan amma yana da takardu an gama komai zai iya fitowa amma wanda bai da takarda shi wannan dama kasar shi za mika shi to sai sa majority wayanda ba su da takarda gwara su je asibitin kuɗi wasu kuma sai su zauna ciwo yayi ta cin su yayi ta cin su yayi ta cin su sai sun galabaita lokacin da suka yanki jiki suka faɗi sai a fitar da su a jefar ko kuma in aka fitar aka samu masu imani a kira abin in an su ta dauka to inda sauran sharwa mutum a gari su ma da kansu za su sallame ka su ce kalas ka tafi inda jama'a ga gurin mutanen ka to ba in sharuwa ya kare daga asibitin kalas kana samun sauki za su safar da kai kin ji yadda rayuwa take to ya yanayin aiki wani irin aiki kuke iya samu a ƙasa nan barin fara jamila Masha Allah aiki sai dai na gidan larabawa. To sai dai kuma su aikatau. Sai dai mu sa aikatau shine bas yancin mu tsakanin mu da su. To shi sa zaki ga ko a nan irin sai da abinci da muke a bakin idan alhazai an kawo su muke tsakanin mu da su mu ta guje-guje saboda ba su yadda da mu yi wannan ba sai dai mu bi su gidansu ba musu bauta shine tsakanin mu da su shi yasa ko abin nan ne masu gadin abin nan din saudi zaku gani na fundin da na wurin ma'aikata to dole ne sai 'yan ƙasa amma duk wani dai kaskantaccen aiki dai to sai dai mu din dai kuma amma duk da aka ba ku da cikakken ba wani yanci ba wani abin nan To gaba ɗaya idan da za a ce um, a tunaninku ya za ku magana da matashi ya fahimci halin da ake ciki a Saudiya musamman ga wanda ya shigo ta irin wannan hanya. Ko yake son shigo. Tunda yanzu suna da sha'awa za ke je kowane lokaci a sakan ce za a musu visa za su je Saudiya za su je uh, dubai za su je oman za su je aiki wani lokaci akan samu wanda suke yin kuka suna aikowa da yanda halin da suke ciki amma har yanzu dai ana ci gaba da tahowa yanzu yanzu ana yan najeriya mm. waya kika da najeriya sai yan saudiya kuna nan kuna jin daɗin ku <laughs> to mu muka san kuna shin shinkafa kasa to mu muka san kalubalen da muke sha <laughs> kafin mu samu wannan hajiya aiki ne a matsayin ki ne a mace in ma aikin kika ce zaki yi shi na gidan larabawa sai ki je ki 24 hours a tsaye kina matsayin matsayin mace ba kin isa ki ki bacci zaman ki sallah matar gida in kin zauna zaman sallah in kin zauna zaman cin abinci sai ki arba wa shirin sa'a kina tsaye da kafafinki a tsaye kirkin ashirin da hudu a tsaye in kika zauna shi waya gwala miki kira in ta ga kin dauki waya mata gwala miki kira saboda ai kuɗi za ta baki kuma aiki kika zo mata baki da yancin da zaki dauki waya har ki hira ki saki tana ga kina hira za ta dauki kirkiro miki wani aikin da ba ba kin yi shi ma ba komai a gidan saboda me yasa saboda kar ki zauna ki huta Shin kuna tunanin ba bambanci da bawa ne? A to ai in ka zo dama a matsayin bawa suke kallon ka. Kai dama in bare su suka kawo kama kai dama bawa ne. Gwara ma wanda shi ya zuba kuɗin sa ya kawo kansa. To akwai ɗan bambanci akan wanda aka kawo dama ai wanda aka kawo shi shi ma dama dama shi a matsayin bawa suka ɗauko. Dama sun kawo abin nan ne kaddama suka ɗauko bawa kenan. Haka ma suke faɗi bawa suka siyo a matsayin bawa ne in dai suka zuba kuɗi suka kaka to sunan ka bawa dama su watan ganin kitse ake waro eh in dai balarabe ya zuba kuɗi aka ce irin yan kamfanin nan wa'annan yan kamfanin da aka su duk a mm. matsayin bayi aka kasu amma wanda yar hajja za ta biya ta kawo shi ne za a ce ma har ya fi wannan yanci me yasa shi ai bai zo a matsayin bawa ba shi ya kawo kansa amma sai dai kuma ɗan kamfani ya fi shi wannan kuma yanci kina nufin kina nufin matasan mu su fara su daina tunanin masu wallahi kawa saboda ai kai bawa ne ai a matsayin bawa baka da bambanci da bawa haka magana take to kin gani yanzu mu da muke nan idan muka in aka ce mana za a zo Saudiya in kika ce hajiya wance kar ki zo Saudiya fa babu daɗi mm. rayuwa ne ita ce gafara can suna can suna jin daɗi mm. saboda hassada da bakin ciki in muka ce mu za mu zo sai a rinka ce mana kar mu zo kar mu zo ba daɗi to kun babu daɗi ku me ya aje ku ba ku dawo ba ku bar gurin ba san cewa kaddara ta riga ta kawo ka ba in ka riga ka zo kaddara ka ta riga ta kawo ka kawai sai dai ka haƙuri da duk abin da idan kai ka amma baka fatan wani naka da wanda ka sani ya zo ya yi irin wannan rayuwar da kai kake yin ta to hajiya ta kullum fa duk shekara fa sai kun sauke farali to ai sauke faralin nan hajiya kin san kalubalen da ake samu kafin a sauke faralin hajiya da kai da kai da mara yanci ɗaya kuke zaki tafiya ne da kafan ki aikin hajjin nan zaki je shi motan za ku shige shi a ne a ɗarɗar za a iya sayar da ku a kama za a iya sayar da ku a juye ku kin ga ɗaya kenan na biyu idan kuka shiga ma cikin minan har Allah ba ku iko ku shiga cikin minan shi ma ba ku da yancin da za ku shiga sheman alhazai alhazai ne yan kasan ki ne yan Najeriya kina jin daɗi kin shiga gurin su mm. na rantsi da Allah suna ganin ki za su ce ga barayi nan ga yan iska nan ga karuwan nan ka ku yarda da su sai a kira official official zai zo kina gani dan kasan ki ne dan Najeriya kalman Hausa yake irin naki amma sai ya ce miki hajjata shi ki fita karki ma eh, alhazai sata ke kuma abin da kake kawai ki dan rabu da wa'annan yan uwan naki har kin gwammace ma ki je sheman farare wa'anda ba yan kasan ki ba wallahi sai su karbe ki har abinci su baki ci amma dan Najeriya idan ya zo Saudiya suka zo aikin haji official din mu na yan Najeriya ba sa yi mana adalci sai ki shiga official eh, sheman yan Ghana ki zauna lafiya amma banda banda sheman in Najeriya a kaskanta kike ki da kaskanta ko wani abin da ake aikatawa ne ba abin da ake musajiya mu yan zaman Saudiya mazaura Saudiya muna tausaya ma Alhaji in ya zo garin saboda mu mun fi shi sanin menene rayuwar Saudiya sai sa muka gansu muna tausayin su sosai in bata kai mu za mu tallafo ka mu nemo ka mu dawo da kai in haduwa muka da kai za ka yi cefa ne kudin ka baka san kan kuɗi ba za mu tsaya mai maka tarjuma mu lissafa maka kuɗi mai maka dalla dalla mu gaya maka kuma wannan canji kaza wannan a kuɗin mu na Najeriya ya kama kaza abin da ya kamata official din nasu yi kenan ba sa yi musu tsakaninsu da su sai kudin hakori. Hakori ita ce kawai harka official za su taho daga Najeriya a matsayin gwamnati ta ba su kujera ta biya su kuma kuɗin guzuri ko bai ta basu kyauta akan su zo su kula musu da mahajjata to idan suka zo ba abin da ya dame su da su sai kuɗin haƙori haƙori ne kawai ki ga officials sun zo suna fighting suna cewa a fito a fito saboda za su samu percentage abin da harkan mu ne da mu muke harkan haƙori amma suka shiga ciki yanzu dumu dumu mu ba za mu ci ba sai dai su sai a ce mana ka yarda da mu barayi ne kawai da mu dan kuɗin haƙori ne amma ba wata harka da ta wuce wannan mu yanzu ƴaƴan mu kiran da za ku yi sun fi mm. tausayin mu mm, to kiran da za ku yi ga matasa mu da duk wanda yake da burin ya ce zai shigo kasashe ko ba kasarsa bai bar kasarsa ya zo wata kasa aiki hajiya wallahi baka sanin kasar ka yana da muhimmanci sai ka baro kasar ka ka taho na rantse da Allah ban san ban taba sanin ina kaunar kasa ta Najeriya ba sai da na shigo kasar Saudiya nake alfahari da kasa ta Najeriya nake kaunar kasa ta Najeriya kice min dan misa saboda rayuwa ta a Najeriya ina da yanci in shiga inda nake so in fita inda nake so ala kefi na ba mai ce min dan misa a nan ina miki magana ni ina da igama ne amma har yanzu akwai inda ban isa in shiga ba in na shiga jikina na rawa dan kar a kama ni saboda igama ta bata da gyara kin ga komai zai iya faruwa ka kama ne to kin gani to rayuwa ne kana yin shi cikin zulumi ne kawai cikin ɗarɗarɗar duk inda zaka fita kin ga guje guje guje guje yadda ka shigo haka kuma zaka fita emtin ka saboda ba za su barka ka dauki komai ba iya kai ba za ka koma gida ka dauko kaya ba ai daga inda aka saki a motar nan kalas dama an mika kike na in kika yi wasa har kasar ki Najeriya haka zaki shiga inda kake sai karamin riga ne a cikin ki ma haka zaki to masu sauraro da fatan hakan zai zama darasi kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin girke-girken mu wayo Allah tuwo maji barkamu da sake sara da ku a cikin madafarmu ta yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Zainab Habib Usman wacce za ta taya mu da shawarar akan girke-girke. Yau ma muna tare ne da girki irin na zamani. Wanda ma Zainab barka da zuwa. Barka ta dai. To Zainab me muke da shi yau? Yau insha Allah za mu zo da buttered yam, banana juice, sai kuma jollof rice mai busasshen kifi. To to ya za mu gabatar da wannan girki mai muke bukata yawa in za a yi buttered yam ina ana bukatar doya butter kwai albasa kori mai sinadarin ɗanɗano gishiri to ne abubuwan da ake bukata domin yin wannan buttered yam mm, wato doya dai mai wannan mota a jiki to so yanda ake yi za a samu doyar a fere ta a wanke ta a dafa ta gane mm. idan aka dafa ta sai a daka ta idan aka daka ta sai a kwaba ta da bota to dakan zai sai kaman dakan sakwara ko ko da irin sama sama kaman zaka yi yambols saka kaman zaka yi yambols amma ya dan fina na kadan to kin gani kai ya kara sa sakwara amma ya fi yambols yauwa idan aka daka ta sai a kwaba ta da bota din kin mm, gani eh, sai a kwaba ta da bota din da dan gishiri sai a nannade mm. kin gani idan aka nannade sai a murza shi yayi tsaho kamar karas to wato shi haka za a yi kamar da yadda ake murjin kuli-kuli kafa a yanyanka yawa sai ki mm. murza shi ya tsoho kamar karas idan ya tsoho kamar karas sai a saka a cikin fridge ya yi sanyi na minti goma ya nutsu ya yi sanyi eh. na minti goma yawa sai ki fito da shi in ka fito da shi sai a hada sai a hada kwai a karkada shi a fasa kwai a karkada shi a yanka albasa a zuba sinadarin ɗanɗano mm. da ɗan gishiri da kori mm. kin gane sai a ɗauko wannan doyar a dinga tsomawa a cikin ruwan kwan aka tsoma a cikin ruwan kwan sai a tsamo sai a soya a cikin mai to ciki daɗi waje daɗi haka mm, daɗi biyu sunan wani abu daɗi kan daɗi lalle kan to wannan shine da ake wannan butter jam eh kin ga kuma an taimaka wa musamman sababbin aure za su sarrafa doya cikin mm, sauki ba kullum sai an soya kawai ko a dafa ba kullum method daya eh eh wannan kin ga cikin lafiya wajen ma lafiya to sai kuma banana juice Mm. kin ga shi wannan sun aka ce maka wannan abubuwa ba essentially na natural abubuwa mm. so shi ba a wani buƙatar dadewa ko wani daukar lokaci ko wani wahala ita abubuwan da ake bukata domin yin wannan banana juice ana buƙatar ayaba ana buƙatar ice cream wannan optional ne gane mm. ana buƙatar flavor vanilla ko banana ana buƙatar madara yawa sai suga so da farko za a samu wannan ayaba a cire bayan aka cire bayan sai a yayyanka a markaɗa ta a blender ta yi lukui-lukui to aka markaɗa ta ta yi lukui-lukui sai a ɗauko sukari a saka ya danganta da yanayin son zaƙin mutum mm. sai a saka sukari sai a ɗan tsiga flavor ɗina na vanilla ko kuma banana kaɗan kaɗan dan a ɗan ji ƙanshin kai ya yawa saboda a koyaushe in aka sa vanilla um, aka sa flavor yayi yawa yana mm. zamtowa yayi ɗaci yawa sai a ɗauko madarar ruwa sai a saka sai a ƙara markaɗawa to dama tun a cikin blender ba za a eh, juye ba za a haɗa su markaɗa kankara to haka eh. to gaskiya shi wannan juice na ayaba idan aka sa shi a frigidaire ita na yin baki eh haka shi ayaba baya son baya eh. son dadewa yawwa in san sabu ne a lokacin kawai a ɗan markaɗa shi da kankara ko a sa in blender ki bata markaɗa kankara sai ki sa ki jujjuya dan bari ya dan yi sanyi na minti kaɗan a sha mm. so wannan optional ne in kana so zaka iya sa ice cream ka samu ice cream ɗinka vanilla mai fari-fari dai mai kala ayaba mm. kin gane mm. sai ka zuba a cikin ayabar a cikin wannan blender da kika markada eh, madara da ayaba da eh. sukari eh, sai kuma kara ice cream in akwai son samu eh in son samu ne kara daɗi ne in madaran nan kuma zai kara kauri zai kara kauri to sai ki sa ice cream in sai ki kara markadawa da shi to ji zaki kamar kina shan ice cream ai ba na ma sai ma kin ga irin dan kofunan nan kanana kanana bowls din nan da zaki zuzzuba ka dan karamin nan cokali ki kwarai da gaske wallahi so haka ake yi gaskiya sai an gwada akan san na kwarai to da fatan dai amare za a gwada shi ma wannan kayan dadi domin mm. oyoyo idan zai zama wani ma sai ya zama banana ice cream mm. aka sa shi a fridge ya kankara in ya kankara kin ga ya zama ice cream ga kauri ga kala mai kyau ga dandano. so wannan shine inda ake sai ita wannan jollof rice ta ta busasshen kifi mm. abubuwan da ake bukata domin yin wannan jollof rice akwai ita shinkafa akwai vegetables wato ganyayyaki ko eh. kuwa kayan lambu kayan lambu to yawa ana buƙatar tumatur albasa koren tattasai taruhu ana buƙatar citta ana buƙatar um, tarnuwa ga mai ra'ayi mm. yawa sai shi kan shi busasshen kifin da farko za a samu wani shinkafa a ɗanyi fibroiling ɗinta ta yi zama kamar half done sai a in aka idan ta da hukatta da hulugub sai a mm. tace a colander ajiye ta a gefe mm. nan kin samu attaruhu da albasa kin yayyanka da koren tattasai ni gaskiya wata nan ba na sa tumatir kin gane kawai na samu attaruhu da albasa da eh, koren tattasai sa jalof kan ba sa sa dafa duka ba sa sa tumatir sun fi son tattasai da attaruhu da albasa tattasai da attaruhu da albasa kika mm. yanka su sai ki soya a cikin ruwan mai in kika soya shi za ki ɗauko yar fresh ginger ɗinki ki saka. Wato ɗanyen ginger. Ɗanyen ginger. Ɗanyen citta. Eh. eh, buga dai duk eh, girkin da za ka yi eh. ya kasance ka ɗan zuba wa'ina abubuwan musamman da shi da tafarnuwa. So ta tafarnuwa mm. amma mutum bai da ra'ayin tafarnuwa zai iya cire ta. Yawwa sannan kuma kin samu busasshen kifin ki shi ma kin wanke kin gyara. Kin cire ƙayar. Mm. Sai ki ɗauko sai ki soya a cikin wannan man da kika sa kayan. To tun farko kenan. Kisan an ce shi sa ake rabawa mata girki wata sai ta gama komai tukuna sannan za ta ɗauko shi kifin. ta shi wannan shi wannan a sama lokacin da kika soya wannan kayan miyan mm. to lokacin zaki dauko wannan kifi shi ma ki zuba mm. shi ma sai ya dan soyi da su kadan kin gane mm. sai ki zo ki samu ruwa ki tsaye da ruwan sanwa in kika tsaye da ruwan sanwa sai ki rufe ruwan ya tafaso mm, shi ma ba da yawa ba ruwa karki manta kwarai daga saboda an riga an tafasa shinkafa yawa saboda ka ba a buƙatar ruwa da yawa sai ki dauko sinadarin ɗanɗano da kori ki zuba in kika zuba sai ki dauko ki ita ma sai ki saka ta ki juya sai ki rufe ta ƙarasa dahuwa sai a juya a flask kuma kamar kowane lokaci muna faɗin cewa uwar gida ta sani ko in ce wadda za ta yi girki ta dinga tana da cewa yawan motsa abinci musamman idan wanda aka riga aka haɗa mishi kayayyaki ne yana sawa ya caɓe jagwalgwale mm. ko kuma ya fara kauri tun lokacin bai fara gabuwa ba kwarai da gaske saboda ya ji hannu da yawa mm. so yana da kyau idan dai hakkin gama mutsaka ko ina ya ji din mm. to a hakura kyale shi a rufe a tukunya sai dai a ringa yi ana buɗe a ga menene ke wanzuwa eh kuma a rage karfin wuta ya zama mm-hmm. duk lokacin da kika hada kayan abincin ki kafin ki kai ga ya sauka a rage karfin wuta ya zama ba balbale yake ci ba mm-hmm. ya Allah itace ne ko a risho ne ko kuma a gas a mm-hmm. tabbatar cewa an rage karfin wuta ya ji kasa a sha tuwo To jama'a masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. A madadin wakiliyarmu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ji Muryar Amurka yau ta kwarai ba su